wasu matsaloli da suka faru a baya da wasu maganganu da ake faɗa a kan gidanku in sani ban yadda da su ba ko inda na yadda da su zan yadda ma har in zama mijinki baki da mata abu da nake so da ke shine a komai ya wuce kuma zauna ni da ke zaman amana ki zauna a matsayin matata ni kuma matsayin mijin? duk wani abu da ya kamata ke mun a matsayin matata ke mun kuma duk wani abu da kamata in yi miki a matsayina na mijinki zan yi miki insha Allah kuma ina roƙonki da idan Allah ya bamu zuri'a tsaya tsayin daka ki ga cewa kin koya ma yaran nan tarbiyya wadda irin irin addinin musulunci ya sharɗanta mana mi kin gane to alhamdulillah saboda haka yanzu ina so ki tashi yake ki alwala mu zo mu sallah raka'a biyu kamar yadda addinin mu ya suna ji na ko dubu talatin nake so ka kawo ni yawan kuɗin gari ya shigo da kuɗi da yawa ko yan kuwa? to duk yanda za a yi ki ɗebo dubu talatin ki tsatsakuro ki tsatsakuro yadda ba zai gane ba eh eh wani abu zan yi yau ga yan Allah ya miki albarka wanda da haka nake son ki yan dattawa yau ga a'a baban ki baya taɓe jan hmm, almasifu ta gurjin guro baya nan bai shigo ba hmm, wannan baban naki bala'e'e ne wallahi ta ba dan Allah ya yanka ni da auki ba wallahi masifarsa sai masifarsa sai ta sa ni na tsotse kai Allah ya sauke Allah ya haɗa ka da jarababban namiji sai dai kai hakuri to shikenan ba komai ki aiko mun mm. yauwa Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka yan nan in zaki aiko yaron ma a ci gaba ai ina jin abin da kike cewa yau watanni na ce yau watan mu kusa da ba muke waya da ita nake mata wancan uban kusa me gida faɗa nake mata ta zauna lafiya da mijinta ta yi biyayya ta zauna ta yi tsarin rayuwa shi ne laifi to da abin da na ji haka kike faɗa ɗin da ke ma da sai in ce Allah ya miki albarka da ban faɗi kalma mara kyau akan ki kina da bukata har kina gaya mata ga yanda za ta yi ga yanda za ta kin ga dagayen aka yi da ni zan ce ƙarya ne ba za ki ashe huhu ma huce ki gida gaskiya mai gida ne ba ka tsane ni mai gida banda ya shar tsakani na da kai ka tsane ni wallahi na tsane za ki wancan ba na can wafi ya tawa ciki na ka yanke mana alaka da ita da waya ta daina kira na a waya daina kira ai ko ƴan riko ce ba za ka yaka ba ballantana ni na wata tara da kwana tana na ɗauki na haife ta kuma yanzu rana tsaka ka raba ni da ita wata tara da kwana tara kika haife ta ran na goma fa tana duniya tana duniya to kin ga tawo ce kenan tamu dai kai na tawo tamu wallahi tamu Allah tawo dai tabbi lalle ma ne ni wallahi wannan abin naka gaskiyar magana ni wallahi yana damuna yan nan ko yan ruko ce ya kacin abin da zaka yi min kenan ni na haife ta a yan ruko ce ni da na dawo sai na kai wa iyayenta domin kada ta lalace su ga ci amana su ka tsani ta. baki da hali ne wallahi ina da hali ina da hali na gari kuma wallahi kai ma kanka ka sani ina magana kina mayar mun ina yi kina mayar mun alhamdulillah to da sai ki tashi in ya so niki ban zani in sake kuma ga hula ta shirke shi ni ne a ƙasar ki a duk wasu matsaloli da suka faru a baya da wasu maganganu da ake kaɗai kenan ba za ka yi magana ba kenan kin san ni ban yarda da su ba Na mun aina na ji labari akwai wata budurwarka a bayan layin. Har in zama da To. To da nake so da ke shi lokacin da na soya da ita ai lokacin ba san ki ba. Da kuma na san kin gani ban ƙara kula wata ƴa mace ba duniya saboda ke ki kwanta min a rai muke na zaba wanda za ta zama wannan. Auda ne kenan ba yanzu bane. To na sani ko za ka je ka ce za ka aure ta? To ai kuma ta kuna da problem da ke baki sani ba. saboda raunin da Allah ya saka muku yanzu mata aboki abu akwai abokina ina zaman zaman lafiya da mata yace zai aure ta yadda bai auren amma daga lokacin aka cin saura wata daya za a auren gaba ɗaya ta tashi hankalinta ta kasa zaman lafiya kullum cikin rigima suke ba ke jawa matsalar da kuzurin da ake muku mata kuna da rauni kawai idan kika shigo gidan miji ka tabbatar kin zama matar mai gida ko domin kishiya ma ki bar dan duk ikon da Allah ya akan shi wannan mai zai lafiya ni yanzu misali ki sani ba kila ni yanzu zan ƙara aure saboda iko ne na Allah duk duk mutumin da da Allah ya halitta akwai irin bayo da ya masa ko da zai iya sauka a kansa shi aure zuwa yake Dan dan yanzu ki sani ba ko zan eh, eh? a ah, wallahi gaskiya a ah, ah, ni dai kawai kaga yanzu a ma wannan magana kan ma kasa raina ya baki ai zuwa yake wallahi ba za ka ƙara insha Allah wallahi zuwa yake a ni ko ba sai da ba yanzu ko ma abu wannan magana Rahama sanu na ya baci. Ai mu ji ga hoto ta ji ka da kuɗi. A kawai ni ne na ce a ban magana. To shi kenan duk da kin ba da gari. Hmm, amma dai kawai ni na bayan. <laughs> a cikin wannan kayan nan kayan nan da ba tun da ka ajiye kayan nan ni ko duba su ma ba bai ko ɗauke su ma daga inda ka ajiye ni ban ɗauke to ga shi dai a cikin na sa kuɗin da su na shigo cikin gidan nan kenapa boleh gitu Yana zai zubar da su ne kenan. To kuma m a m k i ka u b a r da kuɗin ina ji a h a y a kenan wallahi ba kirki ne yanzu a tunanin ki yanzu kenan su gajeru gajeru mutane bane kai ne ka fassara shi kin kusan dogon namiji kusan mara jiki mara ido to ni dai babu ruwa na kai dai ka fassara ni dai ba na fassara a to ai ni ba tambayi ki ne ai inda mm. abin da kika faɗa ni ma shi na tambaye ki ko ba haka ba ni dai ni dai kai ka fassara ni dai ban fassara ba to ai ka ga namiji mutum. yaki <laughs> to yayi na gode da wannan yabon da kika mun Lafiya. Lafiya. Kaba ta ce kuma gaisar ita a tsaye? Akwai laifi ne a gaisar da ita gaishe ta. Haba don Allah. Mahaifiyata ce ta haife ni fa. Ko dan irin ka tsugunna ba ka tsugunna ba a tsaye za a gaida ita. Wa ya gaya miki sai an tsuguna ake gaishe da mutum? A wani hadisi kika ji ko a wani wata ayar kika ji? amma dai ai mutunta na gaba da kai ai yana da inda a zaune take in yanzu sai in ko san amma ba a tsaye take ni dai gaskiya ban ji daɗin wannan abu ba Allah ya gani ni wallahi ban ji daɗin gashe ki ina wuni a ni ka ga bacce bacce ba kai hakuri duk wani wasu abubuwa ne mutane suke duk wasu tsoron kuma zuwa ce dole su kawai sai ka duk kusa kar suna kare Allah kar yake duk kusa ma gani an dauka ko ki dauka ba na dauka kai wallahi kullum ka zo gurin me ka saka ni dariya da yawa ni yake nake wallahi ko ina na jini na ba mutane dariya saboda haka karakta that's my character an gane ai saboda ya sha ma dariya shi ne dan Allah to Allah dai ya nuna mana wannan rana amin amma umma na mu na albishin ne faɗa miki ko da sa alheri ne. Na samu mata aure kuma a unguwanni. Masha Allah. Wani gida take? Kusna. Wajen muka haɗa katanga da su ta baya? Mm. Allah ya kiyaye. Allah ya tsare ni. Kai ka rasa matar da za ka aura sai husna? Ai duk garin na ka je ka yar kowa. Wallahi na yadda amma ba dai wannan husna. Ya za mu yi mu zuriya da irin wannan kai baka kallon kanka ne? Kai baka san kafin karfin ƙarfin irin wannan gidan ba? ba dan Allah, ba dan Allah. Saboda ba na san ta, ba na kaunar ta, ba na son mai son ta. Na me? min magi an ba kana ya bane ka daina magi kafta ido na ya rufe kafta ido na ya rufe kana ji na ko ya ishe mata a duniya bila adadin kamar sacin na kansu ko ka je ka dubo mu yanzu abokina na ji kayi shiru ne Allah wata magana ce jiri ta bai kasan mu magana auren nan naka wallahi shi ne to ya aka yi? san na samu hajiya na gaya maka magana auren amma hajiya ta tuje ta dage ita ba ta so na rasa yadda zan iya kullu mata yadda zan fahimtar da ita ta yadda ai dole ta gurin sai ka je ka yi ba idan shi ka san aure idan ka yi shi ba iyayenka ba sa su ba za ka daidai ba ƙara ka bi kai ta ba ta haƙuri ta haƙura amma in ka je ka yi gaban kanka ka ce za ka yi wai ko ba ta yadda ba ko ta yadda kawai kai za ka yi wallahi ta ba za ka daidai ba kawai ne yanzu shawarar da zan baka a matsayina na aminin ka sai ka samu hajiya ka ba ta har ta yadda ta yadda sai ka je amma mutukar za ka yi ba da sanin ta ba to wallahi ta lafi za ka gani gaskiya zan gaya mata gaskiya ne ba matsala insha Allah zan je in sami ta zan gina mata dan lallabe ta gaya mata yadda zan yi kawo kanta akan don yana cikin wani hali fa ni yarinya ce mata gida ta ba ni sosai ba na san da haka Ka ga irin san da cikin min babu ya ta magana kowa ba ta ki saurar kowa ta ki saurar duk wani saurayi a garin nan ba kuma a zo a ba magana aure kaga akwai akwai damuwa ya haka ne na yi amma dai gaskiya ka je ka zo ita ta haƙura sai a yi ba dai na tabbata ma inda kana ta bata hakuri za ta a ah, wannan wannan kuma ya zama dole dole ne in same tarin gode sai an jima gode shiru a ce za ka turo har yanzu shiru shiru ba a turo ba da shi gidan ma an fara yin magana ke mai sauri mai ke mai ke ci da wakar zuwa tun na gama ki maganar za a turo za a turo akwai da abubuwan da nake jira ne mu karasa magana kin gane shi yasa amma tun da ah, ah, na gaya miki za a turo tun da ba kariya zan miki mutum sun na da rike ko so saboda ka fita da hankalin kin nan za a turo za a turo shi kina ni da kowa na matsaya to kamar su damu za a turo ki ta ce ni ne kuma yadda to daga jikin tuzi da mun kana su gaskiya ne to ya ake ya ake da inda koyo kin iya ka san ni da na hmm. je koya ko aka ce mun sai an jika ayan idan aka jika ta sai a surfa ta sai ta fita sosai sai a kai a ta. idan aka nuku sai a kawo a tace ta da abu mai laushi fa mm. idan aka tace ko kawai sai a zuba mata suka da ɗan wani kayan ƙamshi mm. <laughs> idan ka sha ko za ka mata <laughs> lallai yarinyar nan a lallai kin fara cin gari Allah ayi da muke son kunin kaya ina tabbatar miki da shi kan ji zai ƙara samun zana lafiya Allah wallahi. ne ki. Wannan wani irin tsarin rayuwa ne haka? Na ce ki ce wa Hussein ya fito ya turo iyayensa, kin ki ce ya turo iyayensa. Kullun zance ya ci ya cinyewa ba na son irin wannan tsarin. Yan samarin da suke zuwa suke kawo kobo da ɗari muke samun ɗan canji a hannun mu duk kin kore su. Kin makale wannan yaron kuma yaudara ki yake. Idan da auren ki zai danzi ya fito ya turo iyayensa ba na so. Fa gaya mai a fa ya fito ya fa ce fa zai soyayya soyayya soyayya aikin banza aikin wofi duk soyayya da ba kuɗi aikin banza ce ai an ce sadakin so kauna kuma sadakin so kuɗi to umma wallahi mu musu kawai ina son shi ne amma ni ba wai don kuɗin shi nake so awo ni kike faɗa wannan ba don kuɗin sa kike son sa ba ki fita ido na kifta in ba haka zai zan daki bakin ki ya ji ne duk haka da ba kuɗi aikin banza ce saboda haka ko ki ce ya fito ko kuma ki ce wannan yan samarin da suke zuwa masu kawo mana dan canji ki dawo da su in ba haka ba ki ce masa kuna yin biki ki ce an fitar da ashobe saboda haka ya baki ya ki saya ki ce bikin ki ake yi to a ya san duk kawaye na ba wanda aka saka wa rana to ki ce kanwar ki ake wa aure ba ki kuɗi ba ke eh! wace ke ni kike wai kin tsaye na ga miki ko ce ce sha sha shashasha wofi ke da baki da hankali soyayya soyayya soyo eh kana mu ba na faɗa miki ka ta canza taku ni kawai ga kuɗi a hannuna shine wallahi Allah musun nake so kuma wallahi Allah ne ba wanda zan aura sai shi <laughs> au akan maganar turo nan ta ce gaskiya idan muka turo ba za ta bani wani. Ta turo miki kuma. ita kuwa jaya za ta yi haka abin nan fa tun da an ce za a yi abin nan za a yi akwai wasu yan shirye-shirye ne wanda ya kamata a ce mutum ya riga ya gama tun yanzu kuma shi harka ce da ba a so a mata gaggawa ki ƙara bata ta haƙuri ke dan Allah ta ƙara haƙuri ta ƙara ɗan jira kaɗan. wai ita dai wallahi ta mata gaji wai so a aya ta za a turo har yanzu shiru shiru kwana nawa yau da yin magana. to ai shi da ma aure ya gaji haka. wallahi duk ina faɗa mata amma ita ki yadda waya za a yi yau a ce za a turo gobe haka a ƙi a turo to ka ga ita shine kawai abin da bai ishe ta. abin da nake so da ki shi ƙara bata haƙuri. Dan daddan ne mun ita dan Allah da annabi. Insha Allah zan faɗa mata. Ka ta sa hawan jini ya kama ni. Kuma ka san gaggawa aiki shi ɗari. Kin gani? Abin da ki gaya mata kenan. To shi kila insha Allah zan faɗa mata Allah ya sa ta yadda. Ah, amma kuma kai na ba so a bani wani ba. Kin gani? In dai ba kai ba. In dai an dasa da shan su. To ni ma abin da na gani kenan amma ba ka yi kyau sosai. Wallahi ke ma kin mai tun tunda sai kallon ki nake ba. Mm-hmm, Kawai bi ni kyau ba. A ah, kai ba. Black, black boy is beauty ba. To ai kai ma haka ɗin. Ai ai kin fi ni kyau gaskiya. Abu na fi ka kyau. Eh, o oh, to zage ni. A. Ah. <laughs> A ah, ka zage ni. <laughs> ne. Wata lai zai yi kasace ko. Yi eh, mana. <laughs> Kai kai. Allah. Ni fa wannan magana fa ta fara damuna wallahi. Eh, a dinga cin abu kamar cin kwan Eh, wai babu yarinyar nan ta ba da sako a gaya min wai idan ba zan turo ba za ta aura mata wani sannan at the same time kuma ita kuma hajiya hanyar ta kafe akan kan bakanta wai ba zan aura wannan yarinya ba na rasa mani inda sa na akan wannan magana wallahi to ba to gaskiya dai ka maganar mahaifiya tana da ƙarfi akan ɗanta sosai ya kamata ka yi nazari sosai ka duba bi akwai wani dalili da take da shi mai ƙarfi yasa ta hana ka auren yarinya to amma na yi kokarin yin da zan nusar da ita in gaya mata in fahimtar da ita akan magana ni ban ga wani abin aibu a wurin yarinyar nan ban ga wani abu fa to ka san an ce shi babba Abinda babba ya hango yaro ko ya hauri mi ba zai hango ba ko ba haka amma inda gaskiya ina baka shawara ka bi umarnin mahaifiyarka duk abin da mahaifiyarka ba ta so ka kai da ka yi shi don wallahi tallahi ba za ka ga daidai ba ka dage dai ka ci gaba da bata haƙuri sai biyan Allah ya taimake mu sai ka ga ta haƙura ta yadda kuma kai ta addu'a to shikenan hello ya aka okay ni fa ina cikin ina cikin unguwa fa eh ina na cikin unguwa to ba matsala na gode ita ce ke take kira a ba wanda akwai sakon da za a kawo mu kawo Kande! Kande! wanda kike bai ishe ba canjin na da zan samu in fita da su shine kika kwashe kika sace su kuɗin ka eh kuɗi na daukan maka kuɗi ne ga mun almajirin da ya shigo nan gidan ko kuma ga mun yaron da da yake nan ga mun wanda zai tsallake har kan garin ke je ya caje wannan wannan ya dauko ke yaushe zaki hankali ne yaushe zaki tunani ni ni gaskiya ban daukan maka kuɗi ba sai dai an baka shigo da shi gidan nan kar ki mun zancen banza billahi lazi zan sheme ba ni kuɗi na Ni ba ban ɗau kuɗin ka ba ya zan ɗaukan maka kuɗi saboda. Billahi lazi zan maki. Ni da ban ɗauka ma gaskiya magana ban ɗauka ma. Na gani maki kire na maka. Tarwatsa miki fuska wallahi. Plus zan muki rashin mutunci ba zan muki wulaƙanci. ne duk irin abin da nake miki baki gani sai kin bi a jiguna kin mun lalibi kin saci kai da kin ji kunya wallahi kogi ne ko kuma nama na ki siya kan ki rasa wanda zaki usata sai mijinki kan nemo kawo saboda amma kina saka ni ba ba sata ne ba dan na dau dinka ne da wata ce a waje ta kanta ta ce ka bata ai bata zaka jikin ka yana rawa amma ni matar ka ta sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da na dauki duka ka ringa tona min asiri ai ba ta ne Assalamu alaikum salam. An da? To ya aka yi? Umar, akwai abin da nake cin tambaye ki dan Allah. Allah sa na sani. Ko me yasa baki son aure su ne? Shi ke na tambaya? Ka je ka tambaye ta dalilin da ya sa ba na son ta. Ba na son mu haɗa zuri'a da ita. Kaje je ka tambaye ta mana ai ita ta san dalilin da yasa ban san ta. Sai ta gaya maka dalilin da yasa ni ba na san ta. Ni ce mahaifiyarka. Ni na haife ka. Saboda ka ina son ka da abu mai kyau ba mummuna ba. Ba na son ka da mummunan abu. Shi yasa ba na son ta. Dan ni kare na? Shine zaka zo ka titsiye ni ina shara? Ka ce sai na gaya maka dalilin da yasa ban santa. to ka zo ka shage nan gaya maka dalilin da yasa ban santa na ce ba na santa ba na santa Yariya ke na mara mutunci me za a yi da irin irin gidansu ana ana raba ka da kiwon awaki kana kyallata haihu ana gaya maka abin da ya dace da kai kana neman ka cusa kanka cikin wahala wannan irin masifa ne wannan wannan rayuwa da mai kai kama to ba zai yiwu ba dan ka jin gaya maka ba zai taba yiwuwa ba wallahi in haife ka a cikin ciki na har kai zaka gaya min rayuwar duniya ka zo kana ta tsiyani wai sai na gaya maka waye kai to ba zan faɗa ba kuma ba na santa ba na son mai santa sai dai duk abin da za ka yi ka daɗe ba ka yi shi ba wallahi magana banza magana wofi ana gabas suna yamma ana nuna maka abin da ya dace da kai kana neman ka ka jefa kanka cikin wahala na me wallahi ba da ni ba kawo ki nan ɗakin? Na leƙa ɗakin kuma mai ne na ga ban ganta a cikin ɗakin bai na ce ko ta shiga. Dama kina zuwa nan ɗakin kici za kuma kuma umar nan? Ke? kai Husina lalle barewa ba za ta yi gudu ɗaya ta ta sassafa ba Husina yanzu abin da uwarki take kenan shi kika ɗauka? bane ke ko gane ki a jikinta na sace sace ne to da nawa da naki nake son ƙara gyarawa uwa tana sata me amfanin zama da ku eh za ku buɗe ina nan kuma billahi da sai na sau ke na ma sau ai ba ma zan sauki ki bude ai dai gidana ne ba gidan kuma ne ko gidana ne ba ko kani za za ku zo ko ba in dai ta wannan ne musa zai shiga wani hali wallahi sai dai ya shiga ku yara ba za ku gane abin da ake nuna ta yaro kyau take ba ta karko abin da babba ya hango yaro ko ya hau rimi ba zai taɓa hango akwai abin da ni nake gane masa nake kuma gudu har ya faru da shi amma ya iya gane ai na gama dubawan kenan shi yasa na hana shi amma yanzu gani yake kaman ba son sa nake ba ba na son shi wuri abin da yake ba wannan ake ba saboda haka dan Allah ina jin kunya da ba din kai bane ma wallahi ba zan saurare ka ba rashin mutuncin da zan maka goban an ce maka ka keta gefen kofar gidana zaka gudu kafi ni son sa ne ka tafi ka bani guri koko sai ranka ya kaci wallahi idan ka bari na fito da wannan gugan a cikin rijiya idan ban jika ka da ruwan nan ba sai ranka sai na maka shakaf da ruwa a jiki bakin munafi wato magana ya wuce na da kai a cikin gida sai ka je ka dinga tserere kana gaya ma duniya Ke wanni na hana ka auren yanin ko na hana ka inda wanda ya isa ya zo ya sa ni dole ka aure ta sai ya zo ya sa ni dole ka aure aure kuma ba za ka aure tunda baka da mutunci baka da da kirki sai ka je ka zauna kana gulma ta da jama'a har abokin ka wai kai kai har ka isa ka shigo ma aboki wai ni yanzu ina gaya mu cewa ba ka dade baka shiga cikin wani halin muku magana na jiwo da ta mu daga mu gani amma ina so in tabbatar da maganar da gaske ne ko kuwa saboda kin san ni yanzu har rajiya ma ta ce magana a wurin nan ma gaya min ni na san yadda zan takalar din abu wallahi ni ba to ya a ce tunda matsalar ana danganta ta gidan ku ka akalla a cikin dan san aka zo aka faɗa maka aka zo aka same aka gaya za mu ba wani illa abin ya zama jinin gidanku sauransu kin ga tsaya da kukan ciki ba kuma da wannan tunda ni na yadda na ce zan zauna da ke ni ba abu ne wanda zai zan ɗauka shi in sa shi a raina ba kin gane ka san dama in dai aure ya kankama shi kenan sun dinga hasada kenan saboda ba sa so su kane an yi wannan abu to shi kenan dai wannan magana ta wuce babu kuma ni zan iya shiga gida da kira maka hajiya. Dole ah. eh, in kira ta. Ba sai kira ta. Ni na san yadda zan yi in yi maganin abu. Kin gane? Yawwa. Inda ne ma dan mutum. Ni zan mutum. Dama aure in dai zai in dai aure akwai alheri a cikin sa da sai an san bai. Ko da ma zai ce gaskiya ne wannan abu. ni tun da na ji na gani na ce zan zana da ai ba wani abu ne ba ni ba abin da ya sani nan eh to akwai abin da nake so in je ɗan yi rana ta yi sai za a dai mu da kuna ta yi kifi a kafa nake yi a nake wani a ni ka ba to ka zauna a nan biyu ni muna biyu na muku sai dai zan je mu kina cewa wai wai au ai sai da yamma sai da yamma mu zauna sallah na ga ka shiga ka fada baka je ka ci abinci eh ba za ka ci abincin ba ne yau kwanan ka nawa baka ci abinci saboda kawai an hana ka maganan an kyaje a tambayi maka maganan yarinyar nan shine ka koma kake wani kumbura kumbura kana kamar wani abin nan da yamma za a je a tambayo maka ita a wani